بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين بارك يا الله السلام عليكم ورحمه الله بركم mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da biyar ga watan ramadan a صلى الله عليه وآله وسلم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 ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وبنجي يا أهل الكتاب يا قوة أن أكبر من التاب كلا نزوى غيبود كلا نزوى غيكرستا لما تحادون في إبراهيم لم يكن جاية دمسك تكلم عن النبي إبراهيم عليه السلام وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده bako a saukar da attaura ko linjila ba sai bayan shuɗe wata. Dan me za ku yi jayayya game da shi ku ce naku ne, ko ku ce ku mabiyansa ne, ko ku shi bai hude ne, ko ku shi Kirista ne, domin ko daga cikin su sun yi annabi Ibrahim nasu kuluna Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wal hudan aw nasara sallati kul a antum a'lamu am billah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malun dan me kuke cewa da annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub ko sun zama Yahudawa ko sun zama Kirista shi ko Yahudanci bai samo asali ba sai bayan saukar da at kamar da Kiristanci bai samo kushi ba sai bayan saukar da linjila shi ko annabi ibrahim alaihi salam ya zo ya rayu a duniya nan yayi nashi yayi tafiyarsa tun kafin a saukar da taura tun kafin a saukar da linjila wata hujja za ku ko hujja da cewa na ku ne shine limatu hajjuna fi ibrahim Nan me kuke musu gaba da shi kuna kokarin ku ce na ku ne wa ma unzilat taura bayan ko ba saukar da taura ba wal injil da linjila illa min ba'di sai bayan su da wata afala taqilun shin ko kuna yin tunani mai zurfi kan haka ha antum ulai ha ha antum ha ulai hajjatun fi ma da bihi ilmi lafazin ha ana amfani da kalitan bihi jan hankali dan kawaiwayo kamar idan na ce ha za ki kitabu wato zaɗin shi ne ismul ishara ha littan bihi ne idan goyoyo sai ce za ki kitabu ha antum haula'i sai ga shi ku waɗannan hadar kitabin da ake magana akan ku ku dai yahudawan yau ku dai kiristan yau hajin su fi ma da yi ilmi kun yi musu cikin abin da kuna da wani bangare da ilimi game da shi shine annabi Isa alaihi salam ko annabi Musa alaihi salam to kalimatu hajjun dan me kuma za ku yi jayayya shi ma laysa lakum fihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi a kansa ma annabi ibrahim ba kawo kisa cikin asara ko da ba a cikin alqur'ani da aka kawo kisa annabi ibrahim rayuwarsa da komai da komai ga kisa sana a rarrabe cikin alqur'ani a cikin suratul an'am a cikin suratul maryam a cikin suratul anbiya da sauran wurare daban-daban cikin alqur'ani amma ku kawo sakin layi daya ko fakara daya ko na paragraph daya da ya magana annabi ibrahim cikin alqur'ani ko ne ma'ana kuna da dama ku yi jayayya dangane da annabi musa don kuna da wani kaso na ilimi a ciki yadda kun taku da gaskiya da san rai kuna da ta cewa ku yi jayayya cikin annabi isa don kuna da wani bangare na ilimi a cikin rayuwarka, ko da yake an garwaye gaskiya da san rai amma annabi ibrahim kan ba ku da wani dalili na koyi jayayya a kansa na ba kun fahimta shi ne ma'anar kalimatu hajjun dan me za ku yi jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi a kansa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala ne masani Ku kan babu abin da kuka sani ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim da dai bai zama bai hude ba wala nasraniyan sannan bai zama kirista ba walakin kana hanifan muslima ya kasance hanifan mai kake akan tafarki mai kake wanda ba karkata ce musliman ya zama musulmi ba bai yahudi ba kirista musulmi da shi إن إبراهيم كان Wa قانتا لله حنيفا ورجل Wa ma وما كان من المشركين da ɗaya bai zama ko musulki ba bai zama ko musulki ba wato wannan aya ita kadai tana mayar da matsali kan bangarorin mutane guda uku yahudawa a cikin gabar ma kana Ibrahim yahudiyyan da kirista wala nasraniyyan da ko kafirai na mutanen Makka da su ma suke da awarkan addinin annabi Ibrahim bautar kuma ka suke sun ce annabi Ibrahim ne zo ita sai Allah ta ma kana da musulki walakin kana hanifa musliman wa maka kana min al musulki da zan cikin musulki. to idan haka ne dawa annabi Ibrahim yake da dangantaka su wane ne suka cancanta su ce su ne mafukanta annabi Ibrahim tunda dai an kore cancantar Yahudawa an kore cancantar Kirista an kuma kore cancantar kafiran Makka waɗanda suke bautar gumaka shine aya ta gaba za ta yi bayanin su wane ne suke da ta cewa su suna kasance da Nabi Ibrahim ne Allah zai faɗa Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahim lalladhina اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم lalle mafi kusancin mutane da annabi Ibrahim domin aula daga alwali ne wali ya waliyan wal wali a cikin harshen kusanci inna aula Ibrahim mafi kusancin mutane ga annabi Ibrahim alaihi salam waɗanda za su yi da'awar cewa su a wurin annabi Ibrahim suna kusanci da shi lallazi na tabawu su ne waɗanda suka bi shi a lokacin sa da ya zo ya wa'azi ya yi gargaɗi suka yi imani da shi an gane ku wa adan nabiyyu sai kuma wannan annabin ishara zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun da su da dama ana masa wahayi cewa ya ba annabi Ibrahim au aina ilayka anittabi tabi'i millata Ibrahim hanifan kama ka da minal musulkin mun yi maka wahayi cewa ka bi tafarki irin da annabi Ibrahim me kakkiyar hanya makamanci ya tashi wa hadan nabiyyu da wannan annabi wallazina amanu da kuma wadanda suka yi imani wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato dai waɗannan bangarori su ne suka kasance da annabi Ibrahim mummunan zamanin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mummunai da suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan ka suna da kusanci da annabi Ibrahim alaihi salam na akan tafarkin su me yasa ya so da dama ake kwatanta da tafarkin annabi Ibrahim alaihi salam wato babu annabi da ya jaddada tauhidi bayan shudewar annabi Nuhu da annabi Ibrahim so sannan babu Annabi da ya zama da kalubale a lokacin da babu kowa tare da shi sai annabi Ibrahim annabi nuhu duk da wahalar da ya amma an samu da suka imani da shi kawai illa iyaka Allah ce wa ma amana ba hu illa qalil ba wanda imani da shi sai yan kadan ko sai annabi rahmu kadan ba ba lokacin da aka za a jefa su cikin wuta shi kadai da ka kowa lokacin da ya bi ta Misra bayan ya bar garinsa ya je shi da matarsa sarkin Misra ya nemi wace ce wanda ya ce yar uwa ta ce dama ya ce idan sarki ya tambaye ki ce ke yan uwata ce kar ce ke mata ta ce domin aiki yan uwata ce a addini ba zai kwace wa mutum kan wasa ba amma zai iya kwace masa mata ya riga ya san sai ce ki ce ke yan uwata ce kin ga a yanzu duk duniya ba wani musulmi daga ni sai ke hadisin yana cikin bukari ka ga irin wannan kalubale ya fito ya kalubale ta duniyar kafirci da duniyar gumaka shi kadai ba karamin tauhidi ba ba karamin zai kauya ba ne ya fito ya yi inkari ga mahaifinsa ya abati lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a an ga karamin wato ainihin bara'a da wani. ya fito ya yi jayayya da kalubale da mutanensa falamma har alqamara bazilan qala hadha rabbi falamma ra'a kaza qala hadha har zuwa wa hajjahu qawmu qala atuhajjuni billahi wa qad hadani kaga ai duk wannan bangaren aiki ne to shi yasa sai zama ke cewa manzo Allah ya bi ta farkin annabi Ibrahim ya bi ta farkin annabi Ibrahim sai cewa akwai annabawa sun gaba sai farkin kina fata mun fahimta ala kulli hal inna awlan nas bi Ibrahim lallazina tabu lalle mafiya kusanci ga annabi Ibrahim sune waɗanda suka yi masa biyayya suka yi imani da shi a zamanin sa wato bayan ya riga ya yi hijira ya koma baitul maqdis lokacin da yake garin sa ba za ba imani da shi ba kuwa tare da shi lokacin da ya kokarin jefa shi a wuta ba wanda ya yi mana shi lokacin da ya je musa ba wanda ya yi mana shi amma da karshe bayan an an an tsamar da shi daga jefa shi wuta Allah ya wani na huwa lutan ila al-ardh allati باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا كادني أنا أقول wato bayan ya yi hijira zuwa ga Baitul ya samu waɗanda suka yi imani da Maqdis amma lokacin da yake son ba kowa ta bisu shine lallazina tafahu al-nabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin Allah shine waliyul mu'minin majibincin lamarin su Allah amanu yukhrijuhum من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون التي ودت طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق الحق وأنتم تعلمون التي ودت طائفة من أهل الكتاب وتتواجد من أهل الكتاب سوسو لو يجدونكم إنما أتي sun halakar da ku sun batar da ku ina ma a ce sun jefa muku shakka game da addini kun bi su wannan aya ta yi daidai da fadin Allah ta'ala wadda kathiru min ahli kitab law yakhrujunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min indi min ba da mata bayyana lahumul haq ta yi daidai ko kamancece ne da faɗin Allah ta'ala waddu law tukfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a sun so a ce ina ma kun kafirce yadda su so kafirce ina ma kuna da karkatacciyar akida irin tasu karkatacciyar manufa irin tasu haka suka so so take wai ku ku zo ku shiga addinin su amma da sun shiga naku shine wadda ta'atun min ahli kitab law yudhunnunakum ina ma a ce sun halaka da ku sun so haka Allah ce wa ma yudhilluna illa anfusahum ba ya ahlul kuta. ya ku waɗanda aka bai mu littafi lima tadkuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun dan da kuke kafirce mu ayoyin Allah kuke musu wa antum tashhaduna bayan ko kun san cewa ƙarya kuke ko kafircewa abu ne kuke yi domin siffar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana da rubuta cikin littafin hatta siffar Mabiyanka da ɗabi'unsu tana da rubuta cikin littafin dan me da yazo kuke inkari kuke musun zuwansa ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai mu littafi lima talbisuna al-haqq bil batil kuke taku da ƙarya da gaskiya Allah wani bangare da gaskiya yana rubuta kun kyalace da cikin littafin wani bangare kuma kun canja kun musanya kun sanya soye-soyen zukata don su dace da bin bukata dan me kuke yin haka kalbi suna hakan ba wata kuma haka dan me kuke soye gaskiya wa antum ta'lamuna al-halin san gaskiya ce ma'ana ubangiji Allah na zargin su kan wannan su sake tunani bai dace mutum ya ɓoye gaskiya ba zai ban karanta a cikin hadisi Abu Sufyan yana kafiri amma yana jin tsoron yayi karya yace ba dai ina jin tsoron tarihi ya haddasa na taɓa yin karya ba da nayi wa annabi yana kafiri ma'ana dan me ba za ku koyi da Abu Sufyan ba wata gaskiya da ke cikin littafin ku da ta shafi addinin musulunci ta shafi sufar manzon Allah ko fada Dan me? Ma'ana dan sun wata farfa ta duniya ko dan Shi ne abinda da Allah ke tambaya. Lima? Dan me? Sal bisun al-haq al-batil wa tasun al-haq wa antum ta'lamun. Sai aya ta Allah ce. Wa qala طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه واذكروا آخره واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل qala qa'ibatun min ahli alkitab wata tawaga cikin ahli alkitab suka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu suka faɗa mu junan su ku yi imani mana da abin da aka saukar wa mummunai wajahan nahari da safe wa karu akhirahu ku ce masa da yamma haduwa suka yi suka yi mitin cewa ga dabarar da zaɓi mu jefa wa masu raunin imani shakka a cikin zukatan game da addinin musulunci sai a samu malamai waɗanda ake girmamawa cikin mu suna nufin cikin su ahlul kitab cikin yahudawa ko kirista su zo da safe su zo gaban manzon Allah su kusa kalmar shahada shikenan yi komai da komai da su da yamma kuma sai su kafa wai hikimar haka shine waɗanda suke masu raunin ilimi cikin musulmai masu raunin imani cikin musulmai sun ce a yanzu ka ga waɗannan ba masana ne suka zo suka shiga addinin da safe da yamma suka kafirce ko kila sun gano wata illa kina a ciki tunda har suka fita mun ma mutuwa wai shine plan din nasu aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar ku yi imani da abin da aka saukarwa mummunai wajhan nahar da safe waqtu akhirahu da yamma kuma sai ku kafirce la'annakum yarji'un mai wace su biyu masu raunin imani su lallai. tun da dai ka ga masana shi da sun fita to ai akwai abin sun ina fata mu fahimta wai banza ba ta zo mu kasuwa har kawai a zo mu a kasuwa ba wani ya sa cikin abin ya kai shi ba akwai dai wani abu tun da sai da sun fita ko wani abu wala tu'minu abin da suka daga faɗa ga su kenan wala tu'minu kar ku yadda da wani abu illa li kar ku yadda da kowa illa liman tabi'a dinakum sai ga wanda ya bi addinin addini ku shine addini wanda duk yazo da wani addini daban ba na ku ku bi shi haka suka ta faɗa junan su suna fada ma biyan su sai Allah ce kul ka ce da su innal huda hudallahi shiriya ita ce shiriyar Allah duk shiriyar da ba ta Allah ba shiri mai ce boge ce ayyuta yi uta ahadun mislama utitum aw yuhaddukum inda rabbikum الإمام القرطبي يقول أشكل آية في هذه السورة هي هذه الآية ما في ركيتين آية تفسك التفسيري قبل أو أن السورة يتسوى أن قبل ma'ana yadda za ka fassara ta ta dace da jerin kalmomin da suke kafinta da wanda suka biyo bayan ma'ana ta tashi bari mu bi kalmomin a hausa sannan daga sai mu dawo wani ce da su inna huda hudallahi shiriya kan ta Allah an yi wuta a hadin misla ma shi lafazin an yi wuta ana kaddara masa lamu ta'alili li an yi wuta li kafin alhamza wato kafin alhamza ta da wasali sama sannan kuma bayan an din ana kaddara la nafiya. li alla yu'ta ahadun mithla ma utitu idan kai haka sai ma'ana ka ce da su shirya da Allah ce li alla yu'ta domin kar ku amince a ce an baiwa ahadun wani mutum mithla ma utitu irin abin da aka ba ku au yuhadukum inda rabbikum ko kuma su samu abin da za su yi jayayya da ku a wurin ubangiji gobe kiyama an bai da ku kul ce da su innal fadla bi yadillah falala a hannun Allah take shi kadai yutihi man yasha yana ba da ita wanda ya ga dama wallahu wa wasi'un alim Allah mai yalwa ne sannan masani ne wai ban ji ayar kan ku akwai rikici ne kenan yamma, imam kutubi ce lalle akwai rikici wajen wannan tafsir to anan malamai suna da hanyoyin fassara ayar wajen guda takwas amma za mu suka ta akan guda biyu don su suka fito wa fili ko kuma dukkan takwas din suna koma zuwa ga asali guda biyu asali na farko jumlar an yi uta a hadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum tana alaƙa ne da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum jumlar qul innal huda hudallahi jumla ce mu utar da an kawo ta a tsakiya ba dan tana da alaka da wancan zancen na farko da wannan nabi mu idan za ka yi fassara sai ka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinin kar ku yadda ku yadda da kowa sai ga wanda ya bi addinin an yi uta a hadin misla ma utitum dan kar ku yadda a ce an ba wani irin abin da aka ba ku au yu'atuku ko kuma ku ba wani dama su yi jayayya da ku inda rabbikum a wurin ubangijinku ma'ana abin da yasa muke muku da sihar ku yadda kowa sai da wanda ya bi addinin ku sai idan kun yadda da kun yi imani da wani wannan na nuna kun yadda bayan a taura da injila an so kada wani littafi kenan wanda ka ka'idan ko ba su wannan imani da wani na nuna kun yadda da saukar da littafi ya ku cewa an saukar da littafi bayan a taura da injila wannan ya nuna kun bai wani dama ya musu da ku a gaban Allah cewa kun yadda an saukar kuma ku yi imani da shi ba amma ku ɗauka cewa daga Saura babu wani littafi daga linjila babu wani littafi daga annabi Musa ba za a turo kowa ba a yahudanci kenan daga annabi Isa ba sauran wani a kiristanci kenan idan kuka haka kun ga wani baya da damar ya hujjar ku amma in kun yadda annabi Muhammad ma annabi ne duk da ba ku bi shi ba to kun baiwa mabiyansa dama na su yi jayayya da ku gaban Allah ranar tashi kenan ina fata ma'ana ma'ana dalilin da sa muku ce la tu'minu illa liman tabi'a dinakum dalilin li Allah ya isa ahadin mutum ba wuce dan kar ku tabbatar da an bai wani irin abin da aka ba ku dai in kun yi da shi to kun yi da an ba ki irin abin da aka ba ku an turo muku da annabi su ma an turo musu an sauka muku da littafi kuma an sauka musu au yuhaduku au din nan jama'a nawa au yuhaduku kuma kun ba ku dama su yi jayayya da ku daidai da falaka ta minhum azman au kafura ai wala ta minhum azman wala kafura wa kafura wa ba wai auke littafi ba dan ba da zabi ina ba ta an fahimta wato kenan a yannan fasar sai ya zanto jumlar kul innal huda hudallahi jumla ce mu wutar da ta zo tsakiyar zantuka guda biyu masu alaka da juna domin wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum yana da alaka da an yi wuta a hadin da ma ujitum wa yuhaddukum inda rabbikum wannan shine asali na farko da tafsirin ke koma zuwa gare shi asali na biyu wanda suka ce a'a maganar yahudu ta kare ne a daidai wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum a nan gudun magana su ta kare. an bai ta ku amma kul innal huda hudallah Allah ne ke magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ce da su shari'a ta Allah ce an yi ta ahadun mithla ma utitum aw atukum inda rabbikum shin zai gagari ubangiji ne ya ba ku irin abin da ya bai wa waɗanda suke kafin ku cikin yahudawa ma'ana shirya ta ce yadda ya saukar da wahayi akan su haka ya saukar akan ka irin yadda ya saukar musu littafi kuma haka ya saukar musu ma'ana sai zan zanto zancen ku da innal huda hudallahi yana da alaka da an yi za a hadu musulma uji kun ayu aju kun inda rabbi kun dukkan su haka suke da juna maganar su yahudawa ta kare daga wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sannan masu wannan zance suka ce sai ya zanto cewa an yi wuta a hadin mutum da masu titi raddi ne aka yi wa yahudawa dangane da wala tuminu illa liman tabi'adin aw yuhajjukum inda rabbikum raddi ne aka yi musu dangane da fatan su cewa aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan hali. wato sai da to lafzun wa nasrun ne mushawwas ko ma'kus da ya kamata yadda aka fara kawo aminu billazi unzila ala allazina amanu sai a kawo amsarsa sannan kuma wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sai a kawo amsarsa amma sai a kawo aminu bil ladzi unzila alladhina amanu babu amsa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum babu amsa sai aka tashi ba amsa sai aka ba da amsar nabiyin kafin na farko shine lakum wa nasru mushawwish ko ma'kus kamar da malaman balaga ke faɗa fata na Allah ya bani lada ko da mutum inda gaba ɗaya ba ni da na ji ku kokari na ku gane ko ba haka ba ku gane dai yahudawa ko ahlul kitabi sun ce da junan su aminu billazi unzila alal zai amanu da haifar da rubu Allah kuma ya ce ku ce da inda al-huda hudan lahi shirya-shiryar Allah ce ba a hannun ku take ba an yi wuta a hadin misal ma utitum al-hadu inda rabbikum kuna hasada ne an baiwa wani irin abin da aka ba ku dan haka kuka ce wala tu'minu illa bi mujahidinakum aw yuhadu inda rabbikum ko kuna jin tsoron waɗansu yi su yi jayayya da ku a gaban Allah su kafa muku hujja da haka kuka ce aminu bil da unzila na allazina da wa tahna hadi wa qulu atrahu dan idan ku yi imani da shi ba bayan ku akwai shi a cikin littafin ku to sai a kafa muku hujja ranar tashin kiyama amma idan kuka yi imani da safe ko kafa sai da yamma to shikenan wato kun hada fa'ida guda biyu fa'idar wasuwa akan addinin yahudanci fa'idar shiga musulunci ko da namiji biyar ne idan wani ya ce ku musulunci ba sai ku ce mun ko namiji biyar ne don haka abin da za a ba ku musulmi na rabon sakamakon mu mamlaka idan ko an waye gari a kiyama yahudu ne zai ci to da kun shi kenan kun dawo to kuka idan kun sun ku tsaya shine au yu'atu in rabbi yana ba da ku bayin shine abin ya kara fitowa fili na'am wal innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ka ce da su falala ta ubangiji ce a hannunsa take yana baiwa wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne masani ne ya tasu bi rahmatihi man yasha Allah na ke bantar wanda ya so da rahmarsa an nafsi rahmatin da ubangiji zabe ne na ubangiji Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an Allah ke zaba cikin mutane cikin an cikin mala'iku dan ya turo su zama jakadunsa manzanninsa والله ذو الفضل العظيم ubangiji ma abucin kulala ne bikin sai Allah ce ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه منه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين Ubangiji ce سوى من أهل الكتاب daga cikin ahalin kitab man in tamanhu da tsarin akwai wanda inda za zaka bashi amana ta kintar dukiya mai yawa yu yu'addi ilayk zai bayar da dukiyar nan gare ka ba zai ha'ince ka ba ba zai zalunce ka ba wa minhum daga cikin su kuwa man in tamanhu dinarin akwai wanda inda za zaka bashi amana ta dinari daya la yu'addi ilai ba zai dawo maka da shi ba sai ya yi musu illa ma dunta alaihi qa'ima sai fa in ka dimance shi ba rabu da shi ba ga dinar a hannun shi kuma baka rabu da shi ba amma an karba da shi da mutum dai ka dawo zai inkari ya ce san ka ba shi ba zalika sababin da yasa ku suke yin haka su yi inkarin dukiya da suka karba ta ajiya su zalunci wanda suka so su kare tattalin arzikin wanda suka so بأن annahum سفر saboda su أنت sun ce في alaina سبيل ما هو babu wani sakamako akan mu سبيل كي رجم dukiyar ga الأميين mutane al ummiyin shi da duba wanda ba bai hude ba a wurin bai hude da bature da balarabi da dan afirka da indiya su ne an halicce su kawai don hidima ga Yahudi shi sa kake ganin suke rena hankalin Amerika ba su yi duk abin da suka gana ba shi sa kake ganin suka rena hankalin duniya su zalunci wanda suke so sun riga sun mallaki duniya a hannunsu saboda sun kawo tsare-tsare ta fuskoki guda uku fuskar tattalin arziki da fuskar karatu na jami'a bincike mai zurfi da kuma fuskar yada labarai duk wanda ya mallaki abu wannan guda uku da ya ya gama mallakar duniya gaba ɗaya sai abin da yake so za a to wannan suka mallaka shi yasa suke sarrafa duniya yadda suka kuma a aqidar bai hude shi ne duk dukiyar wanda suka ci wanda ba bai hude ba ba za a sabi ba kai ran tashin kiyama kawai sun ci bulus sun ci banza shi ne laifin alaina ka an yi da sabi ba wani sakamako a kan ba wani hisabi don mun ci duke wani gaba garin mutane Allah ya wai kuruna ala Allah al-kadhiba ya ya'lamun suna faɗin ƙarya da jingira ma Allah alhali sun san ƙarya Allah ce bala wato da suka ce laisa alaina kun da sabil kaga na fiye ne babu sakamako akan mu sai Allah ce bala ba babu sakamako ba ya zo me kenan akwai sakamako domin ita bala ana zuwa da ita ne da na nafi laraba suka ce nafi nafi isbatu idan wani ya zo ce zaidu baya nan sai wani ya zo ya ce ba haka ba ne wanda ya ce zaidu baya nan me yayi kore zance yi. wanda ya ce ba haka ba ne me yayi tabbatarwa dan ya kore korewa korewar korewa kuma tabbatarwa ce shine nafi nafi iku ba da suka ce laisa alaina fi ummi na sabil ta Allah ce fala in ba haka bane ba ma'ana alaikum sabil kin man aufa bi ahdihi dukkan wanda ya cika alƙawari tsakanin da mutane ko tsakanin da ubangiji wattaka kuma ya tsare dokar Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa kenan wanda bai cika alkawali tsakanin da Allah ba bai kuma cika alkawali tsakanin da mutane ba zalunta mutane yayi to Allah baya sai su ko ko yahudu suna cikin waɗanda Allah baya so domin sun zalunta mutane ko hana duniya sakat ko hana a zauna lafiya ina faɗa mai da, a takaice dai wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna adalci na addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul ma'ida ya nuna yahudu suka fi kowa lalacewa kuma da an ce ahal kitab aka yi shiru yahudu ne ke fara shiga kafin kirista Allah ya ce la tajidan da ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wa ladina ashraku wadanda suka kowa adawa da mummunai su ne yahudawa sai kuma masu shirka wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara wadanda suke da dama dama wajen adawa da musulmai su ne kirista su adawa suke wa addinin musulunci ba ta kai yadda yahudawa ke wa addinin musulunci yahudu sun kai karshe ne amma tare da haka yahudun nan tun da a cikin su an samu ku masu imani an samu ku masu gaskiya Allah madaukakin sarki bai kalli rinjayen lalatattun su bai ba su hukunci daya ya musu tunutun goro a'a sai ya ce wa min ahli kitabi man in ta'amuru bi qintarin yu'addihi ilai? wa minhum man in ta'amuru bi dinari la yu'addihi ilayk amma da aka tarba kalma dai ba cikin su akwai wanda in ka bashi amana ta dukiya mai yawa zai ajiye maka duk da cewa lalatattun su suka fi yawa a cikin su akwai wanda ko dinari dai ka bayar ba zai gale ba lafazin dinar asalin sa dinna a cikin harshen romanci laraba kuma ce cewa dina. wato shi yasa masu da'awar cewa a cikin alqur'ani akwai ɗaiɗaikun kalmomi ko na farisawa ko na romanci, sai suka ɗauki dinari su sa a ciki ko da ke ibnu jarir ya yi musu rabbi a da tafsirin sa ya ce a'a qur'ani gaba ɗayan larabci ne dan Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan لعلكم تاكلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم بلسان عربي مبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تأكلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين لسان عربي مبين تاتتشن هرشن الله رشيد da غروي نعم yace idan an samu wata kalma larabawa na faɗa rumawa na faɗa ko kan ce burumi ya ce ya zama cikin babu kowa kullu ba wato akwai lokacin da harshe ke tarayya da juna ka ji wata kalmar ko sunan wani abin yadda yake a wannan yara haka yake a wancan yara haka yake a wancan yara hmm. wannan ana samu a cikin kowane yare da duniya amma dai a cikin alqur'ani gaba ɗayan yasa larabci ne bilisanin arabiyyin mubin amma akwai wanda ka ba dinari amma sai ya maka musunsa illa ma dukka alaihi qa'ima sai dai in ka da zance shi lafazin illa ma dumta alaihi qa'ima ko da yake kafin sa man in ta'amanhu bi tinsarin in ta'amanhu bi tinsarin asalin sa in ta'amanhu ala tinsarin domin amana ya aman ma'ana yana yin ta'adi ne da ala قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه min قبل wallahu khairul hafizan huwa arhamur rahim hal amalukum alayhi bi tiba hal amalukum bihi amana sai ce ah, man in ta ta'amanu bi insarin abadin man in ta ta'amanu ala tsarin. na fata ko bai da ma'ana ko dai mutum da daga cikin babu munawa ba domin hurufin jarri ka tanawa ku fina ba'a su jima ba'a da halba'a wato harafin jarra wannan wakilta wani wannan wakilta wani ina fata mu sannan kuma wato da yake illa ma dukka alaihi qa'ima Inta alaihi qa'ima ma'ana ka zanto a tsaye a kansa me yasa aka kawo lafazin ala aka yi ta'adi da shi wannan ala din domin ya nuna alqiyam din anan gurin ba tsayuwa ce ba wanda kishi ta zama tsayuwa ce da ma'anar da zunta dimanta ta sai da ka kira ne daidai da fadin Allah ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ana so da Allah da tsayuwa ne wadda kishiyar ta zama mm, ka'imu bil qist a dawwame yake wajen yin adalci ba lokacin da baya adalci adalci ga Allah siffa ce ta dindindin a koyaushe a kowane lokaci da da yanzu da abin da zai zo nan ina fata mun fahimta shine qa'imu bil la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim ala kulli halin kamar yadda na faɗa ayar na nuna adalcin addinin musulunci yahudawa duk da lalacewar su amma an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya sai Allah ya bada labari akan su an samu da teku da suka yi imani sai Allah ya bada labari akan su banda wannan ayar akwai wata ma wato min minhum mu'minu wa aktharuhum fasiqun minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum da ma ya'malun kaga duk ana min minhum mu'minu wa aktharuhum fasiqun akwai mun ne amma muka yayi wannan fasikai minhum ummatun muqtasida akwai wanda suke dai kanta barki da daidai amma wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun sai Allah ce innal ladina إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إلى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حديث يكتب سياسي البخاري لقى عبد الله بن أبي أوفى yace ونمتن ياكا وهذا فكتوا ما kasuwa الله saye suka zo za su saya suka fara tayi nawa yace kaza sai suka taya kan wani farashi sai ya rantse da Allah cewa shi ma bai saye ka a wannan farashin kamar ce naira dubu ya ce wallahi tallahi ko ni ta fi dubu aure na kuma ya yi hakan ya san ƙarya yake kila ɗari bakwai ya sai hajar. amma yana so ya bugawa wanda ya zo saye dan idan ka ji ya rantsa ya ce wallahi ni ma ta fi dubu aure na kaga ba za ka yi tunanin ka ba shi ribar naira ɗari ba ko ɗari biyu ko ɗari uku kila ka saya dubu ɗaya da ɗari biyar shi ko abin ya sayi shi ne ɗari bakwai kaga anan ya rantsa da Allah kan ƙarya da cin wata nufa to wannan abin da wannan mutumin ya yi a kansa Allah ya saukar da wannan aya innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim lalle wanda suke musanya alkawalin Allah a madadin su suka shi sai su saba wa aimanin sukan musanya rantsoyin da suka yi a madadin su yi rantsuwa ta gaskiya sai su rantsuwa ta ƙarya saboda mai samanin kalila dan wani farashi kankani da su samu na duniya dan wani dan abu za su samu ribar da ba ta kala ta karya ba ika irin waɗannan mutane la khalaqa lahum fil akhirah ba su rabu a lahira wa la yukallimuhum Allah Allah ba ma zai musu magana ba za a ce da su ikhsa'u fiha wa la tukallimun kun shi duk kun kuna kaskanta su kar ma ku yi mun magana wa la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamah ba zai dube su ba duba na rahama wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba daga dattin su haka za a kyale su da dattin shirka da dattin bid'a da dattin ayyukan sako wala azabun alim suna da azaba mai raddi ko shakka babu hasara ce babba ka rantsu da Allah kan kariya shi yasa duk wanda ya rantsu da Allah kan kariya saboda munin rantsuwar ko kafara rantsuwar ba kai inda zaka ce da mutum 100 su 100 ba kankare zulubin wannan ba abin da zai kankare wannan shine a sami tuba hakikanin tuba ba ta kunshi da na sani da kukan zuci da cizon dan yatsa kan me yasa ne kaza ta nasu kenan sannan Allah ya tabbata amma ka dauka dan karanta kan kariya sai ka zo kai sadaka sai ka je umara sai ka je aikin haji sai ka gina masallaci sai ka mai kana rantso kariya ai babu yanda za a yi wannan ya kare ne maka rantso kariya don ta Allah ne ma'ana sunansa ka mulakanta ka rantsa da shi an amince da kai kuma kai kariya kake shi kuma wanda ya amince da kai ya bada wannan farashin ya yi da farashin da ka faɗa shi kuma da gaske yake yi An ya isa lafiya wajen Allah me za ka samu za ka je kasuwa kana rutsuwa da Allah kan kariya me za ka samu albarka kake bukata a cikin dukiyar ba yawan sai Allah ya baka da yawa babu albarka ka kasa zaune ka kasa kwana arba'in kwana hamsin baka gida ga kuma dukiyar kai baka zauna ka more ba matar ka ba ta ji daɗin ka ba ƴaƴan ka ba su ji daɗin ka ba maƙotan ka ba su ji daɗin ka ba ko dangi kullum kana cikin lissafi kullum da kalkuleta kullum kana kan kwamfuta ba zikiri ba salatin annabi ba istighfar ba kiyamul laili ba sa da tafi wannan a cikin rayuwa sai ka gama tarawa ka gama lissafi kuma sai ka mutu karshen tika shi ne tik ka gama tarawa ka gama komai yanzu kake ka samu kwanciyar hankali ba ka samu kwanciyar hankali ba so kake ka samu walwala zuci ba ka samu walwala zuci ba dan ba abin da ke sa zuciya ta samu walwala sai ban Allah kwanciyar hankali sai ban Allah da yawa daga cikin salaf suke cewa inna na na'ishu fi sa'adatin law alima bihal muluk la jaluna alaiha bisu muna raye cikin wani arziki da sarakuna sun san irin arzikin da muke ciki da sun zare su kuji sun yake ku su kwaci amma ba su sani ba arzikin zuci da walwalar zuci da kwanciyar hankali saboda bin Allah saboda karatun alkur'ani saboda qiyamul layli saboda rashin hasada saboda rashin girman kai ka dauki duniya da sauki amma duk wanda ya kan fito da yawa zai zo ne ya rage ya sha wahala kuma wahala da babu ladansa a takaice da ya'yan kasuwa ku zuwa nan da zuwa da Allah kan kariya ba ta halatta ba saboda ku ba zuwa kan kariya wannan aya ce ba ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira idan amfanin duk rabon za zaka samu da duniya yana lahira ba ka da rabo wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim yawm al-qiyamati wala yuzakkihim ba zai dube su duba na rama ba zai tsarkake shi ba wannan azabun alim suna da azaba mai rabi wani hadisin ya tafi cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba zai tsarkake su ba ba zai musu duba na rahama ba ba su da rabo a lahira ubangiji ba ma zai musu magana ba mutum na farko cikin waɗannan mutanen mutum da yake akan hanya yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin gudunsa yana cikin jirgin ruwa ya ce dan Allah ba ni in sha sai kace ba zan bayar ba kai kai ta kace ba to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama mutum na biyu mutumin da ya zo wajen shugaba musulmi ya yi masa mubaya yace ya goyi bayan amma lokacin da ya mubaya ya goyi bayan sa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba ba dan a gyara jiha ba ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu gona abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin jama ba za a yi musu rahama ba ga ko yau duk wanda ya ya ce gwamna ko mataimakin gwamna yakin neman zaɓe ba sai ya ce ya ce a baki kware da ta je ta dawo da wuya mutum ya ce ya yi ne dan Allah da wuya ne ya ce a'a mu abin da muke so a samu annabi wal so. tsakanin shugabannin da suka wuce baya su kwatanta adalci ba so muke a samu canjin wanda za su kwatanta adalci da babu ruwan sha yanzu a samu da harkar ilimi ta lalace yanzu a gyara da babu tsaro yanzu a samu gyara a cikin tsaro mu wannan ita ce manufar mu da jefa ƙuri'a da kaɗa ƙuri'a da hakilo da rigima da yakin neman zaɓe da cewa sai wani ko kafar katako wannan ne kawai amma ba canjin mota ba ba canjin mashin ba ba kujerar mota ko haji ba ba kujerar umara ba mun yi wannan dan Allah kuma so muke a gyara shari'a musulunci dan Allah da kuka da yakin neman zabe abu wanda suke haka dan Allah wallahi dan ne nawa ne cikin dari kaso dan ku cikin dari to duk wanda ya go bayan su gaba dan wani abu na duniya ba sakamakon su kenan gobe kiyama Kada akwai aiki da wani daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa a kan kariya ya rantsi da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar asar ya kawo hajji sallarsa bayan la'asar ya rantsu da Allah akan karya, saboda lokacin la'asar yana da wata falala tsoriya a kan sauran awanni na kafin la'asar. Da haka ko da rantsuwa ake son mutum ya aka aka sa shi rantsuwa bayan la'asar dan mai imani ya san wannan lokaci yana da hadari. Saboda lokacin da ba shi ba idan mutum ya rantsa da Allah kan kariya. An gane ku? to da haka ya kamata mu kiyaye lalle lalle bai kame harsunan mu daga rantsuwa wata take ba ta da asali ko rantsuwa a kariya sai aya ta gaba Allah ce وإن, وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب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 A ko wani yanki ko wani adadi ko wata tawaga ta'ifa ya yaluna alfatahum bil kitab da suke karkatar da harshen su lokacin karanta littafin ma'ana su karkatar da harshe su kara kalmar da babu ita a rubuce cikin littafin ko su rage wata ko su kara harafi ko su rage wani harafi shine yaluna alfatahum bil kitab suna karkatar da harshen su wajen karatun littafi litasabuhu dan ku masu saurare ku yi zaton cewa abinda suka karanta din min alkitabi yana cikin littafi وما هو من الكتاب الحالي هو يا cikin littafin ويقولون هو من عند الله za su rinka cewa abinda da karanta din wahayi ne saukake daga Allah wama huwa min indillah alhali ko ba wahayi ne saukake daga wajen Allah ba wa yaquluna ala Allah alkadiba za ku suna daukan ƙarya su dingina ma Allah wa hum ya'lamun alhali sun san ƙarya suke waɗannan dabi'u da ake faɗa na ahlul kitab ubangiji ta'ala ya faɗa mana ne ba dan ƙosar da yunwar mu ta jin labari ba a'a sai dan ya kasance ibra la kad kana fi mai ibra ne ulil alba mu dauki abinda suka yi aka zarge su mu kauce kar mu yi mun yi magana akan rantsuwa kan ƙarya yahudu ne suke yin wannan aka zarge su su shike na sai mu mu kauce an yi magana akan cika alƙawari bala man aufa bi ahdi cikin su aka kawo masu cika alƙawari mun in da cikin tsarin yu'addihi ilayk wanda zaka bashi dukiya mai yawa amma ba zai ha'inta ba zai mayar Allah ya yabe shi ko kuma sai mu kokarin mu zanto masu cika alƙawari da riƙon amana har ma akwai hadisi cikin sahih bukhari cikin yahudawa da suka ce a baya wani zai karɓi bashi a wajen wani zai tafi kasuwanci wata ƙasa da sai ya ƙetare ce kafin ya je dawo ya karɓi bashi a wajen sa ya ce waye shaidar ka ya mace da ya ce ka fadin lahi shaida ba ga kowa sai Allah Allah zan shaida ya ce waye kafil ɗinka waye zai maka garanto ya ce ka fadin lahi wakila ubangiji ta ala ne zai mun garanti tabbas zan biya shi shikenan ni kuma na dogara da wannan shaidar ta ubangiji da garanti din da Allah ya maka din je ka ya dauki dukiya ya bashi alfu mutumin ya hauce ku bayan ya da ya je can garin hajar da ya kai ya sayar ya samu riba sai ga dinari dubu yana so ya bayar yau yake so ya shigo jirgi ya kawo kuma ya zo gaba ko kuma ba jirgi jirgi ya tafi gaban su kuma an yi alƙawari da shi kan yau kuma ba son ya saba sai ya tsaro wani itace sai ya tsaka itacen tsakiyar sa ya rarrake shi sai ya kunshe wannan dina da dubu sai ya sa a ciki sai ya sa wani itacen ya daure shi sai ya ɗauki wannan itace ko katako sai ya jefa a kan ruwa ya daga hannu ya ubangiji an tambaye ni waye shaida na ce kai an tambayi waye mun garanci na ce kai a yanzu na zo gafarci ko ba da yadda kai wannan dukiyar kuma yau aka alƙawari da ni ko babu zargi ga dukiyar na tsoron a hannun ka ubangiji kai tsoron masa sai ka ta koyi ya ta tafiya ya ta tafiya har gafarci su kuma wancan ya je tsaya a bakin teku ya ga jirgi ya zo turu jirgi da zuwa can zai ga jirgi ya leka duk fatin da babu wanda wanda ya karɓa shi a wajensa ya gaji da zama zai tafi zai wani kasa ko ruwa ya turo shi da gefe ce bari ma zaman banza ko da aikin banza gara aikin kishi ya inda mata ko bari da dauki wannan gata ko yana da bai ta itace na gida sai ya dauki gata ko da shi gida daidai faskara ya tsara sai ga kudi a cikin dinari dubu ɗaya ga kuma takarda ni wani ɗan kwashin ka na zo bakin teku zuwa babu jirgi don haka gashi na tsoro na na danka a hannun ubangiji ubangiji ya fa gashi kuma sabi shi hadisi na cikin sahih bukhari duk da haka wai yana gidin cewa katakon nan ko ya je ko bai je ba ko ya je gaba teku ne shi bai zo ya ɗauka ba sai ya sake mallakar wata dinari dubu sai ya sake hannun jirgi wata rana ya zo ya samu wannan ba Allah ya gonka masa doka Ni ce na zo na in biya ka baki ka da dinari ne ya ce ai ka biya sun ce kar ka yi mun wasa mana na ce maka ban samu jirgin ruwa ka ce wai na biya ce ai ka turo kuma sun zo ce ai ban aiko kowa ba sai ya ɗauko wannan katakon ya nuna masa da takardar ya ce gashi Allah Allah to irin waɗannan so ake idan mun ji mai koyi da su haka da aka zo maganar kan hadisin da yake nuna goyon bayan shugaba don wata manufa ta duniya wannan duk ya kamata ya kasance mun ɗauke shi a matsayin babin da zai koya mana siyasa a matsayin mu na masu goyon baya amma inda muke kuskure a siyasar mu shine galibi wanda suke shugabanni suna kallon sex ɗin da suka goyi bayan su aka yakin neman zaɓe sare. ko mutum ya cancanta ko bai cancanta ba za a bashi mukami ba don gwagwadon yana tare da ku to eh, ko mun cancantar mutum in yana gwamnatin baya ta ko bai cancanta ba wannan haka ake tun daga sama har kasa tun daga karamar hukuma har federal da haka ake a yau idan za a yi canji shugaban kasa sai ya canja dukkan ministoci dukkan bamsek sai ya canja ko da a cikin su akwai wanda ya kai imanin umar sai an canja shi saboda wannan ya tafi ne gwamnatin baya ce dukkan mutum ɗan kalan shi babu ruwan shi da ita ba haka bane ba to shi ko abin da ya kamata a kalla waye cancanta a ko wanda ya koyi bayan ka ya yi ta musu ga amma bai cancanta ba sai ku ba shi hakuri na ba a ba shi doka ko ai masa wani abin daban amma ba za a dora su kan amana jama'a ba ba za a dora su kan dukiyar jama'a ba sai yana da iya rikon amana akwai wanda bai goyi bayan ka ba amma zai iya rike wannan amana Cikin sai a kawo shi kai ma da ka goyi baya ka zo ka goyi baya amma ai ba ka goyi baya bane ba za a baka kujera masa ko umara ko da a baka kuloti ko da a baka abin nan? ka goyi baya dan a samu canji a jiha gaba daya me yasa niyyar da zaka dora a gidanka ta fi maka muhimmanci sama da abin da ya shafi makomar al'ummar jihar ga gaba daya rigar da zaka sa ta fi muhimmanci sama da ka zaɓo wanda kake ganin zai kawo gyara ta fuskar bangarorin rayuwa daban-daban wato duka da sai mun koyi siyasa da shugabanni da wanda ake shugabanta duka waɗanda ke so su yi amfanin karanta su don ɗaukar darasi ba don more jin labari hmm, don a ɗauki ibra a ciki ibra ta shugaban ba mu lura da balagar da ke cikin wannan aya wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab kada mai mai tsada da sura wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allah alkadaba wa ya lamu idan kun tuna barin mun muka mutum wannan wattaqullaha والله بكل دين عليم هذا ممكن يكون سوره البقره قايل السيد دين وبالحق انزلناه وبالحق نزل حبيب الكلمه اولي بلا سبب ولا بلاغه قل هو الله احد الله ثم الصمد حتى يميت الله ترى الرسالة كبار أبايا للي أقول بلا بأس كنا نقول كما يقول لك سيد بجهل كجهل السيف والسيف منتظم وعلم كهلم السيف والسيف مضمد هذا السيف أصلا مضمد بجهل كجهل السيف والسيف منتظا وعلم كعلم السيف والسيف مضمد ubangiji ta ala ce wai kullu ala allahi kalba ku yalamu sai aya ta karshe zamu sai ma kana li basharin an yu'tiyahu allahu alkitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin nas ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا دين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما كان لبشر bai dace ba ga wani bil adama an yi uce yahu Allah kitaba wal hukma wal nubuwa wanda Allah zai ba shi littafi ya ba shi hukunci a hannu ya kuma ba shi annabtaka sun mai kuna linnas sannan zai zo ya ce da mutane kunu ibadan li min dunillah ku zama bayi a gare ni ba Allah ni za ku bautawa a madadin Allah bai dace ga wani annabi ya faɗa haka bai dace ga wani manzo ya faɗa haka wannan aya kamar mai yadda masani ne suke ga kristan da suka zo jayayya da manzon Allah sai ce abinda muka fahimta so kake ka bautar da mu so kake mu bauta maka so kake mu watsar da komai dan mu bi Ka suna yin haka dan yarfe sai Allah ya saukar ce ba ma annabi sallallahu ba babu wani dan adam a kan kasa da ya cancanta kawai dan an bashi annabta ce da mutane ku bi ni a wato ku bauta muku jali Allah ba haka bane abinda kuke zargin sa da shi ba gaskiya bane walakin abinda annabi kawai zai ce da mutane kunu rabbaniyin ku kasance mutanen Allah su ne rabbaniyin nisbatun ila rabb dan me za ku zama rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda abinda kuke karantarwa na littafi wajima kuntum tadrusun kuma saboda abin da kuke yi na darasi na haɓaka ilimin Abdullahi dan Abbas ya fassara rabbaniyun yace hukama fuqaha min mutumin da yake da alfiqhu da alhikima shine rabbani da cikin malamai alfiqhu shine fahimta mai kyau alhikima kuma hanyar isarwa kyakkyawa dan ka iya samun mutum yana da fahimta mai kyau wajen ya jawo su sai kore su ba tare da ya farga ka iya samun mutum da daɗin baki da iya jawo mutane amma ko baya da ilimin baya da bincike sai daɗin baki ko idan an daɗe ana zuwa sai a fahimci cewa kawai firme ne bankan bayo ne ko bayan da za a yi kazanto rabbani cikin malamai sai ka haɗa guda biyu ko kama fuka a sai ka zanto mai fahimta kai fahimta sannan kuma mai hikima wajen iya ta sako ga jama'a kowane kun kana masa magana da lafazin da ya dace da lokacin da ya dace kai zafi kai zafi a duka maza a kan sama hmm. lokacin da ya dace kai lallashi kuma kai lallashi lokacin da ya kasance dace kai tafsir kai za ka kai lokacin kisa kai misali kai saboda salo daban-daban da alqur'ani ya yi wajen kisar da sabo kazalika nusarrifu al-ayat hmm. wa yaqulu darasta wa lidubayyinahu liqaumin ya'lamun وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ana rarrabe ayoyi ne wata rana misali wata rana kwatance wata rana tsoratarwa wata rana firgitarwa wata rana labarin aljanna wata rana labarin wuta wata rana ciyarwa wata rana sallah wata rana wata rana jihadi haka ake rarrabe ka kowanne lokacin da ya dace da shi bai dace ba lokacin da ya dace a yi zafi ka rinka lallashin mutane wai ba ta rahmanin lazina yi suna alal arzi bai dace ba bai dace ba kuma lokacin da ya dace a yi sanyi kuma ka zo ka yi zafi wannan fahimtar ina ya dace in yi zafi ina ya dace in yi sanyi shine hikima walakin kunu rabbaniyin a wani kaunin aka ce ar-rabbani الربانيون هم nasa يربون الناس بانتظار العلم قبل كباره wanda ke tarbiyyantar mutane a ilimi makashi-makashi. na ƙasa sannan na fuka tafiya sannan na sama ba ka fara ɗauko matsala ta ƙoli ya abu sai in ya iya ta ƙasa sannan akwai wata sama ina ba za mu daga lokacin da mutum ya zo zai shiga cikin addinin musulunci sai ka fara koya musu me ya kamata ya sani amma ba za ka firgitar da shi da wadansu ababai sai ka fahimta ya zo shiga musulunci sai kai maganar kalmar shahada kai maganar zakka kai maganar azumi kai maganar aikin haji jihadi wane ne ko wanne zai lokacin kawai kallon su hada za ka yi sharhi da ita ma a takaice ka kore ta tabbatar ba za ka bauta kowa ba sai Allah kuma tsarin bautar kamar yadda maza Allah ce bauta Allah kawai ake wa kai da wannan eh ba yadda za a kai bautar da son zuciyarka ko da son raina ko da al'adar garin ka, ko da kawa, ko da ko kabilar wani kowa ne sai yadda manzon Allah ya koyar ka ji da wannan shi ke zai kusa kalmar shahada sauran abubuwa a hankali yau ya sani gobe ya sani jibi ya sani gata ya sani amma ka tara masa ka yi sallah guda biyar a yini yi zakka sannan ka bi iyaye sannan ka yi kaza sannan karka sha giya karka sha tabar wuyi karka sha kiso niso abin sai masa yawa ya ji kai waɗannan ababen yadda na saba da su a ce in bar su rana ɗaya <laughs> yanzu ka kai ne ka zama masa fitina to amma hikima shine ka bi shi ta hanyar da zai fahimta ta hanyar da zai gane to ne walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab rabbani da cikin malamai yana karantar da alkitab littafi da an ce alkitab aka yi alqur'ani karantar da alqur'ani kuma sanobi ne ko ya karantar da karatunsa a iya ko ya karantar da tafsirinsa ko duka biyu wanda ya fi kowa kamala wanda zai karantar da mutane duka biyu domin al'umma ba ta rayuwa ta gane gabas da yamma dinta ko dama da hagun dinta sai in ta san tsakkar abin da Qur'ani ya kusa inda duk al'umma za ta za ta haddace al-Qur'ani amma ba ta san fassarar sau da za ta yi aiki da shi ba za ta amfani ba sai zan to ka la'isi fil baida'i yakuluha dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmud kamar raƙumi a daji ga sarkar ruwa a gidan bayansa kishin ruwa za ta kashe shi ba da dabarar da zai sauke shi ina fata fahimta sai zanto zawamilu lil ash'ari la ilma indahum bi jayyidiha illa ka ilmi al abairi fa wallahi ma yadri al ba'iru idza gada bi ahlalihi aw raha ba fil zara'iri sai zanto kawai kamar ka samu da kayan masalamtu na kayan abinci ga yunwa za ta kashe shi ba da dabarar da zai sauki balagana to dan haka lalle al'umma in ta karanci alqur'ani ta fahimce shi kusan ma'ana ta aiki da shi sai ta rayu ta zanto mai karfi bayan tana da rauni ta zanto wadatacciya bayan tana cikin talauci ta zanto mai lafiya bayan tana cikin cuta da kamajika amma abin da zai gyara al'umma sai alqur'ani to allimun alkitab amma yau sai ka samu wani malami da karantar da wancan wani malami da karantar da wancan yanzu an yi tafsiri sai da azumi kawai dan azumi ya wuce kowa ya da tafsiri kuma tafsirin ana yi dan tafarruki ba dan ai aiki da shi ba shi yasa ga aqida ko wanda ya je wurin tafsirin ko da su kome ko da bacci yana da lada haka mutane suka dauka ta zarri je ba zai je aiki da shi ba sai ka samu mai jan bakin da mai fassara da sai mashin da kuma ba shi mai jan bakin ya bai daidai ba mai fassara da ya fassara ba daidai ba masu saurare kuma rabi suna barci rabi sun yi takumi a ƙarƙashin. karkashin ya za a rayu da irin wannan ba za a taɓa rayuwa ba da irin wannan sai lokacin da mai biki ya ja daidai mai fassara ya ja daidai masu saurare suka fahimta suna fita kuma suka sa a cikin ayyukansu sai al'umma ta rayu ta yi karfi bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum su kuma saboda abin da kuke yi na karin duk yadda kake karantawa kake karanta da mutane in kai baka ƙara ilimi za a kure ka lokaci kana bincike kar ka dauka cewa akwai matakin da za ka ilimi ka daina karatu wannan kuskure kullum kana ƙara karatu kana ƙara bincike kana ƙara nazari kana tattauna da abokan karatu ka a ce ka ce ibn al-imam ke cewa in baka ji abin da wani yace ba ka hada da naka da kace ta yaya zaka yi ka san ingancin naka akan nashi ko ingancin nasa akan naka sai an yi bayayya ka ce in ce ka ja in ja in ji dalilin ka ji jinawa eh, a goge dalili da dalili daga nan gurin gaskiya take bayyana amma mutum ya dauka cewa ko dan ya gama haya islami ko dan yayi diploma ko dan yayi degree ko kaddara ya ya fin a jami'a shi shikenan zai zauna ya ci albarkacin makaranta ko an nada wani gwani ya zama gwani ya zauna da kan albarkacin makaranta ko ya karanta fasasar abokin dogon yaro ya gama karatu ba abin da ke dan ka karanta fasasar ka je kace ma'ana kai ɗaya cikin hudu na addinin musulunci in ma kai ɗaya cikin hudun kwata domin addinin musulunci ya shafi aqida ya shafi fikihu fikihu din nan ya shafi ko dai fikihul ibadat ko mu'amalat sannan kuma ya shafi ya shafi al akhlaq to kai cikin waɗannan ba ka karanta akida ba cikin musu tun daga farko shine kuma abu da ma ya duba al mukallafi tasihu ibadi kai ba kai ba sannan baka karanci al-akhlaq ba dabi'u hakuri juriya jarunta wanda a cikin sira ake karantar wannan a cikin littattafai irin su riyadu ne ake karantar wannan sannan ko baka karanci al-azkar ba waɗanda ke raye zuciyar dan adam zikirai na safe da na yamma da na kwanciya bacci da na tashi irin wanda annabi tsara wa al'umma duk babu wannan cikin muktasar inda za ka karanta cikin marikiya daga farko a ƙarshe ka karanta kasa inda za ka karanta hadar shafi'iyya da na hanbaliya komai ka karanta only one quarter cikin abin da ya shafi ma'ana three quarter suna tsaye suna jiran ka aqida wanda ita ce kirjin magana ba karance ka ba to shi sa sai a ce wani malami ne duka duka tarar ba malami ne shi ma ka ta gane waye malami mai karatun ne malami ne mai dalilu malami ne mai tsubu malami ne duka wani mai rubutun garni da rubutun sha shi ma malami to wai malami da Allah a cikin wannan Allah kuma ya ce malami su ne bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata Allah baya umarnin ku ku rigi mala'iku wan nabiyina ko annabawa arbaban a matsayin rabbobi ubangiji a ya amurku bil kufri shin Allah zai umarci ku da kafirci ne ba da idan kun musulmi bayan kun zama musulmai annabawa wasuɗa ne tsakanin Allah da mutane amma wasuɗa ta at-tabliq ba wasuɗa ta in ka tashi roƙo ka roƙe su wasuɗa ta sikitar maka mai Allah ya ce amma lokacin da zaka roƙa sai ka roƙi Allah tun sai su faɗa ma yadda zaka yi roƙon Allah ya ji amma ba wai ka roƙe su wasu su roƙa ma Allah ko da annabawa ne daga lokacin da ka roƙe su kafin ya su arbab kenan hmm. Allah ko ya ce wala ya ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa a matsayin rabobi an gane ku bai umarce ku yin wannan ba a ya ya'murukum bil kufri ba da antum muslimun shin zai umarce ka da kafirci bayan kana musulmi a Allah ba zai umarce ku ba la yarda li ibadihi kufr inna ma la yurji fahsha su duka duka annan ya kamata mu saka burki abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah shi ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh